gari ya waye. masu kallo barkamu da wayewar gari da fatan an tashi cikin koshin lafiya barkamu da sake kasancewa tare da ku a saurin gari ya waye na wannan safiya inda sannu sannu shekara ta 2023 ta zo karshe kuma sabuwar shekara ta 2024 na kwankwasa mana kofa abubuwa da dama sun faru a ita wannan shekara ta 2023 wanda suka taba zukatan mutane ba za a rasa abubuwan jin daɗi ba dai amma gaskiya abin da ke kan gaba shine matsi da mutane suka fuskanta muna tare da abokiyar aiki fatima efezi eh, yar gayin nan da kuka sani duk da yau ta manta da gilashin ta da take kallon ku da shi rangar dan wasan dalili ba amma kar ku manta a cikin jerin gwanan shirye-shiryen mu akwai shirin nan na zamantakewa haka zalika za mu shiga zangon nan na mawaka ko kuma na nishadi na mushakata inda mawaka ke kasancewa tare da mu kar ku manta wannan shirin da ma wasu shirye-shirye na arewa 24 suna nan a dandalin youtube a kowane lokaci kuke bukata za ku iya kallon su fatima ina gilashi na ke shiga gilashi na ya bata masu kallo gilashi na ya bata a kawo agaji a kawo agaji <laughs> kina gani na in ji yan rasulun suka ce kan yi su don na ga kama wani haza haza kici haza haza wata <laughs> tsohuwa na ce kina gani na sai ta yi haka ta ce kaɗan kaɗan na ce yanzu fa kina gani na ta ƙara mankala idan ta ce kaɗan kaɗan an tashi lafiya lafiya kalau ya aiki alhamdulillah gode Allah yanayi na sanyi a um, Fatima mun yi magana na fara shimfiɗa da abin da ya shafi kalubale akwai matsin rayuwa da rayuwa tabbas bari mu dan kalli wasu batutuwan da zan iya cewa sun taba zukatan mutane mm. kuma kurkusa kasancewa muna kanan dabo mm. ko a nan za mu iya cewa akwai abubuwa na zahiri da muka gani wanda za mu iya cewa mutane za ka gaba sun ma zagaye kafafen sadarwa sosai wanda kaman akwai lokacin da na ga wasu an yi musu bidiyo mm. suna neman tafasa ka gane irin tafasan nan saboda tsabagen yunwa fa a garin mm. irin tafasa ma ake dafawa ake ci in fact aka ce ma tafasan mata kare subhanallah kaga irin wannan matsalar to a yadda muka sani da awakiwa barin tafasan nan suke yanzu kuma gashi mutane ma tafasa ta kare musu ba abu ne na wasa ko raha ba gaskiya ah, akwai batutuwa guda biyu da zan iya cewa na tuna da su a ah, kurkusa nan akwai matar da aka bayyana cewa ɗanta ya rasu ah, kuma makwata sun tabbatar da cewa cikin dare an yi ta jin kukan wannan yaron ashe yunwa kusan kwana uku ba su ci abinci ba aka wayi gari mm. yaron nan ya mutu ah, kar mu manta da matar da yana ganin saboda tsabar yunwa suka ta sa wa 'ya'yanta ko gishiri ne eh wacce ta eh, dafa ruwan zafi ko su ma suka mutu ya'ya mata kusan mutum hudu ne mafi akwai mutumin da aka je binne yasa shi ma a makabarta aka ga yana kuka yake bayyana cewa yunwa ce ni kuma akwai wanda shi din da aka aka da suka je makabartan aka binna mamacin shi mm. kuma ya dinga kuka aka ce me ya faru mm. wallahi yunwa ce shi ma kawai shi da Allah a haƙa rami a gurin shi ma a binne shi ko shi kawai a bar shi a <sighs> makabartan hasbunallah wannan ah, abu ne na kalubale a gare mu kowa yana cikin yanayi na damuwa to amma abin da ake bukata shine koyaya wani lokaci idan zaka ci abinci har ka samu wani ya rage to yana da kyau ka tuntuba kai tunanin wane ne kake ganin yake cikin wani yanayi na matsi kuma batun nan da za na zuwa a yi roƙo wannan ce don Allah ka taimake ni akwai wani rubutu da na gani har ina ganin na sashi a binnan status na whatsapp eh. cewa maza misali ba su cika roƙo ba duk lokacin da namiji ya zo ya tuntube ka cewa da Allah ka taimaka mu so tari musamman ba matasa ba ne kin gane so tari kai ne last of abin da yake faruwa ne mu din masu mutanen masu taimakon hmm. wai dan a sa misali kamar yanzu kana da 10000 hmm. eh kana da dan bukatunka akwai wanda zaka ga ko naira biyar bai da shi amma kawai kai kana ganin kai ba za ka iya taimaka mai ba saboda kana tunanin bukatun ka kai ma ba su ishe ka ba wannan kuma ba daidai ba ne ba idan mutum yana da bukata a taimaka ko yaya ta kowace fuska an ka kalli wannan magana a addinance ma a kai in har matukar kana da imani bai kamata a ce ka kwana ka da kwashe ba makocin kai kwana da yunwa to yanzu ba mu damu ba wani makocin ma baka ma san sunansa ba ƴaƴan ma wani baka san na makocin ka ba a damu da wannan ba baka sani ba har ma mutum ma misali in mutum haya ma yake ma har mutum ma ya tashi ma daga gida ma ba za ma ka san ma ma waye ko sallama ba zai maka ba wani ya tashi to amma abin da yake ka wannan eh. shine rashin damuwa da juna da muka yi e ni kuma kana ji akwai abin da yake dan burge ni ne zan ce e yana burge ni baya burge ni akwai wanda zaka ga suna taimako mm. wanda za a ce taimako suke yi wanda kamar dan duniya ta gani dan social media ta gani a ce ai wane yana taimako wane yana taimako amma ina jin daɗin abin tunda suna taimakawa to kama yanzu a halin da ake ciki kama taimaka din ma ka dauka ma a hoto ma kai post ka taimaka din saboda wanda ake ta rasa rayukan su din nan mm. in ma da an dauke su a hoton sun rayu ai mu alhamdulillah sosai alhamdulillah amma gaskiya abin da mutane kamata su yi la'akari da shi shine ko kaɗan kake da shi duk kankantarsa ya kokari ka kamar matan nan da aka yi maganan ta kwanaki a shirin zamantakewa inda ta ce almajiri ya zo bara ta karbi kwanzo ko ita ma ta yaji ta bashi yaji ta kwace abin ta bara mu je shirin zamantakewa mu gani ake tare da shi to masu kallon mu ga shirin zamantakewa tare da Aisha Lawan Umar masu kallo ina muku lale marhaban da sake kasancewa tare da mu a wannan rana da fatan kun tashi lafiya Allah ya samu dace dukkanin abin da muka fita nema ko in ana fita hanya nema Allah ya sa in an je a samu Allah kuma ya sa dukkanin abin da zamu amfana da shi a wannan duk abin da zamu samu a wannan rana ya zama mai tasiri da kuma amfani a gare mu insha Allah sunana tare da hajiya bahija da hajiya umu insha Allah za mu tattauna kamar yadda ka sani batu ne na zamantakewa idan kun gan mu sai ku biyo mu don jin yadda maudu'in Allah su zai kasance. Hajiya Umi barka da shigowa. Barka ka da Aisha. Ya iko. Iko lafiya kalau. Ya gwagwarmaya. To ana ta yi. Hajiya bai je barka da yau. Inda sabo an saba masu kallo sun ga fuskan ki sun sake gani sun gani sun sake mm, gani. Mm, mm. Haka dai. Sako yana isa? Yana isa sosai. Ya kika kika sani? Abubuwa da yawa koyaushe a cikin yi ake. Akwai ma waɗanda zaka ga yanzu sun kirawo ni a waya. ko sun zo min su ce ku da kuke faɗakarwa kuke faɗakarwa mata mm. da maza ga mm. abin da yake faruwa fa ya kamata ku yi magana akan kaza yanzu me yake faruwa kafin mu shiga maudu'i me yake eh. faruwa wani irin abubuwa ake ake abi baɗi ake cikan kawo miki akan mafi yawanci maza sun fi kawo mini complain mhm. akan cewar ya kamata mu dinga gaya matan hausawa gaskiya su san meye aure meye biyayya aure akwai wanda yake bani labarin cewar shi a duniya bai iya ma zuwa wajen hira ba daga, kasuwa sai gida hmm. amma yanzu dole matarsa ta yi sa shi ya nemi wajen majalisa domin idan ya shigo ba shi da minti goma ta kansa sai social media shi ya ce shi ya bata jari take yin kasuwanci amma kullum tana groups kullum tana ya ce min daga kasuwa hajiya na aiko da na sai zabi na guda biyar ice na ba mai delivery ya kai mata gida amma yadda aka kai a wanke su ma a duk freezer a nan aka zo aka ya ce sai da ya kwan uku ni na sa gajeren wando na wanke na iba Allah ya taimake shi ma ya iya haka ya ce hajjiyar mu Allah ya taimake shi aka ce <laughs> shi aka ce yanzu maza babu wani ni gaskiya an fi mun complain akan mi zamantakewa akan yadda matan Hausa ba sa daraja aure Mhm. irin maganar da eh, na yi ɗazu yanzu maganar da hajiya take kenan ta ce matan hausawa eh, ba sa san da ai a wurin zancen aure macen bahaushiya ta ci baya mm, mm. ta yaya hajiya wallahi ta ko ina malama aisha a kuma na haka mana a aiki mu ma hausawa ne mm. iyayen mu hausawa ne wayannan surutan da kika muna yi muna yi don gyara ne gaskiya ne saboda idan kika duba society mu ne na hausawa muke samu yawan mace-macen aure to me yasa ai duk abin da ke kosin kenan rashin iya tafiyar da gida rashin iya tafiyar da gida rashin iya magana mu muna da matsala fa mm, rashin iya mu'amala kin san muna ta cewa mata point din gidan da kika sake eh a ah, na yadda <laughs> wannan muna da girman kai to ai shi yake girman kai yake fado da mu mm, ni mace ce kin fahimce ni amma kuma mighty yes ni mace ce a ah, no ai mace inda kina da aure mm. to wallahi duk wani jiji da kai da girman kai ba na ke bane za ki yi amma ba mijin ki ai shi aure la siyasa ce yawa iya tafiyar da mutum na ga matar da mijinta bauɗaɗɗe ne ya aure hudu ana rabuwa amma wallahi ta take molding da ita eh. akwai hanyoyi da zaka koya na siyasa ka fahimci waye mijinka me ike so me baya so amma da Allah aka ce mace mai girman ka haja ummi me ake nufi isassa mace isassa ne eh, dama mace eh, isassa ce akwai ai girman kanya ne yake sa a isa mace ta rika jin kanta ta fi kowa kin gane tana jin kanta mijin ma kaman a karkashin ta yake eh, kin gane kaman alfarma take masa to in aka samu aka waye gari mace tana da irin wannan aqidan mm. to gaskiya zaman aurenta akwai tashin hankali aja bai je wacce ce macen nan da ake cewa mace kin ce matar Bahaushe an batta a baya mm. dan warware mana abu an batta a baya wajen tarere yadda za ta kula da rayuwar siyasar cikin gidanta yadda za ta kula da mijinta yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yanta da ita kanta masu shigowa cikin gidanta da masu fita a cikin gidanta kin san sau da dama na sha faɗa wannan tebur din sau da dama akan ce mu mukan ankara mata mun ce mata su sana'a su dogara da kansu su yi dis su yi kin gane yawa all these things mm. annan kuma kin kuma zo da wannan complaint cewa wani ya ce su ci ya bata jari eh. amma tana group so kin gane what is bai haɗu bai ga bai haɗu mun yanda abin da kullum na yadda da shi duk aikin nan muke tun da jajayen sawun mu amma dole ne ki ba da lokacin aiki dole ne ki ba mijin eh, eh, lokacinsa akwai matar da na sani wallahi a wata tana samun over 1 million hmm, a kasuwanci na kasuwanci amma wallahi duk cinikin da zaki mata in zaki mata cinikin miliyan goma lokacin mijinta eh, pm wallahi ba za ta kuma saurara ki ba. To kin ga wannan ita ake cewa ta san kanta. Kin san sau da dama muna kalu mutane na ce wai mace ki san kanki I keep asking wai wace mace ne ya za ta yi macen ma ta san kanta. da ba na yi wannan maganan ba. Faɗi mu ji yanzu. Idan okay idan mace ta san kanta ita za ta sarrafa kanta ta sarrafa lokacinta. kin fahimce ni ko akwai matan da za ki ga tana da 'ya'ya mm. tana da miji tana aiki ko tana kasuwanci mm. amma wallahi tana tantebul lokutanta kuma za ki ga abin yana tafiya saboda menene ta san kanta ita wace ce. Oh, shi ne sanin kan nan ashe. Eh, ta dora kanta akan so kin sami muke misusing sanin kai girman kan ana ah, no aka ce mace ta san kanta sai mu sai mu ga kamar ai an ce ki san kanki ai ke wata duk matan da take da girman kai sai kuma ki bauta duk matan da take da girman kai hmm. wal in dai a gurin gidan aure ne to ta fado darajar ta babu Allah eh to mu da muke cewa ki ja ajinki ko ah, a ki ai ana jan aji a mijin fa amma baki bari ki ji ban kalubalance ki ba amma na an ce idan kika bari mijinki ya rena ki kaman ke ma ɗazuna jikin faɗa eh ai wannan ba wannan reni ake ba wannan reni bane ba wannan reni ba ake faɗa ba hajiya hujja ba ma wannan renin ake faɗa ba abinda na faɗa ɗazu na ce miki mm. idan mace ta san kanta mm-hmm. kin gane ko ta girmama kanta mijin zai girmama ta ai amma ai girman kai daban girmama kai daban sosai ma kin fahimci ko yawa sanin kai daban girman kai daban a zamantakewan aure babu girman kai hajiya ke da kike zama a kudu kike maya. Mm. zan sake tambayo juyo miki wannan tambayi. har yanzu ba mu shiga maudu'in baya Allah ga sha mm. lokacin yana ta tafiya shin macen bahaushe da kullun aka tashi a ce macen bahaushe shi ita wannan macen bahaushen kam ya za a wani gwadabe za a iya dora ta to macen bahaushe dai za a iya dora ta akan gwadabe da yawa rigata a'a eh to abinda muke dauka kenan ai mu okay. in namiji girman ka eh, in namiji ya riga ya aure ki ya kaki gidansa to ke ji kike a duniya dole ya miki ne kawai ko zai yi ko ba zai ba dole ya yi to ba dole shi bane dama eh dole ne. dole ne ai ba komai ne dole ba amma ba komai ne kuma wallahi musulunci ya mai da shi dole ba yanzu misali kina da family mhm. wani abu zai taso a gidanku na danginki ya shafe shi ne kyautatawa ai da ke da zuriyar gida sai kin kyautata masa sai kin kyautata masa zai miki kin fahimce ni ko kina son wani abun kyale-kyale yanzu zamani ya zo mata kwalliya ado duk an shiga duniya da kin fahimce ni ko so duk wa'annan abubuwan akwai abun da ke da kanki kin san wanda kike aure bai da wannan karfin gaskiya sai ke kuma ki tallafa wa kanki to ba sai ki tallafa wa kanki ba barin je hutu a wannan gaba masu kallo za mu je hutun rabin lokaci yanzu muka fara shirin Allah so ku dakace mu muka dawo shirin zai dora masu kallo kamu da dawowa kadan yanzu kika riska ko ka riska muna tsaka da tattaunawa tare da hajiya bahijja usman da kuma hajiya umulkari daga jihar iko insha allahu za mu dora daga da muka tsaya hajiya kamu da dawowa shin ya dace mu shiga maudu'in mu ko mu tafi a wannan gabar ya dago armashi mu shiga maudu'in <laughs> batuna yaran mata yan mata yanzu da kika za ki ga su suke jan ragamar gida mm. su suke ciyar da iyayen suke shayar da su su suke biyan haya in a haya ake wata ma ita za ta saya musu gida hmm. tentatively wata ba za ki san sana'ar da take wai na aje a gani da za ki iya cewa ita za ta iya wannan sana'ar ko aiki da take shi yake kawo waɗannan kuɗaɗen shigar da za ta yi wa dukkanin iyayenta wannan hmm. abu a sanin al'adar malam bahaushe ya dai komin girmanta ko komin shekarunta in dai ba ta yi auren fari ba kamar tana karkashin iyayenta ne hajiya bai me yasa kike ga wannan abin yanzu yayi yawa to na farko za mu iya cewa zamani ne ya kawo wannan abin saboda taɓarɓarewar tarbiyya a cikin zamani domin mu a lokacinmu a irin sanda muka taso hmm. ban san mace ɗaya da za a ce wai a lokacinmu muna 'yan mata ita take ɗaukan nauyin iyayenta ba komai talaucin iyayenta ko ba za a ci abinci ba za ki ga tana karkashin iyayenta shi ya saka mu kamar da muke cikin gari muna ma faɗa cewar yarinya ba ta isa ta fituna a cikin gari ba sai dai ta fita waje ta je ta yi yanzu ba a yi a cikin gari gaskiya ana yi ana yi yanzu da kenan kike faɗa da lokacin mu mm. muna yan mata mm. wallahi ban san wata yarinya kwade da za a ce wai ita take ɗaukar nauyin iyayenta ba hmm. saboda ina jin lokacin rayuwar da ta lalace haka da wayewar da akwai fitinannu ba babu ba eh, amma wallahi sai sun fita wajen gari suke amma dai ba za su yi a gaban iyayensu ba a ce wallahi yanzu mace za ta je ta sheki ayatta ta kai sha biyu karfe daya biyu uku kuma za ta da gidansu ta kwanta wasu ma hotel suke da shi dahir iyayensu sun sani suna da daki a hotel da kansu za a ce ta fita ta tafi nema za ta je ta dawo hajiya ummu wannan abin yana ban haushi ba zan miki karya ba zan kuma yi masu kallo karya ba akwai shirya da kika da shekara wajen uku da suka wuce kika ce 'ya'yan hausawa sun zama iyayen hausawa sun zama kamar agwagi mm. suna gaba ne ko ya ne kika sa mm, abin waka dai a mm, bakin mai ita alayi halin suna baya 'ya'yansu suna gaba ne eh, wannan abin da ike kawo wannan idan mun kalli bangaren 'ya'yan su mu koma bangaren iyayen ai duk uban da ya ansa sunansa uba ko kuma duk wata uwa da ta ansa ta uwa mm. ita da kanta ta san ba daidai ba ne yadda ta ɗauki nauyinta wallahi mafi yawa idan ka san laifin goma ne to iyaye na da takwas to su yaran a basu su yace eh iyaye na da takwas abin da yasa nace miki iyaye na da takwas ai iyayen ne suka ba 'ya'yan dama mm. yanzu iyaye i'm sorry to say mafi yawa kwaɗayayyu ne su ba ma kai ma ki ce su ki fahimce ni ko mafiya yawa son zuciya da son abin duniya ya rufe musu ido kana da ya yan nan ka san dai baka dora mata talla ba baka bude mata wani kasuwanci tana yi ba mm. sannan baka bude mata wani shago ko kuma a'a ka san ba wani aiki take yi na gwamnati ba ta ɗauko abu ta kawo maka gida in dai uba na kwarai ne na kirki ko kuma uwa in ta kirki ce dole ta tambayi wannan yarinya ina kika samu shi in kuma ita take daukan nauyin gidan take ciyar da uwar take ciyar da uban take ciyar da kannan take biya musu haya take biya musu kuɗin makaranta ina take samun kuɗin duka dai sakacin iyaye ne Aisha idan yaran nan fa suna da laifi wallahi yaran nan suna da laifi fa to amma kin san yaran ba za mu ce ba su da laifi ba hajiya kin gane Aisha yanzu misali kin san yanzu ilimi ya yawaita hajiya ai duk ilimin yaro ilimin farko na gida ne duk ilimin da yaro zai yi duk ilimin da yaro zai yi ya san dai a ƙarƙashin uwayen shi yake mm. Mm. idan uwayen na gari ne kin fahimce ni ko mm. suka bashi tarbiyya ta gari tun yana ƙarami shi da kanshi bai isa ya kawo irin wannan abubuwan ba saboda menene ya san ba inda zai kai wannan wasan ba ne sakacin iyaye ne yanzu duka mun yadda haka yana faruwa me yasa kike ga yake faruwa abin da yake faruwa son zuciya ne daga iyaye suna ganin wahalar da suke ciki sun eh, sami ya mace ita ce za ta nemo ta kama sun haifi jari mm. Mm. za ki ga su take musu komai har su dinga ka ga ma yan uwanta suna kurin cewa suna faru da cewa eh, ai ni dan uwan wance ne ai dan uwan wance ne kuma kamar yadda kika faɗa mace ba ta sana'a ba ta aikin gwamnati amma za ki ga suna cikin wani rayuwa ta cikin daula a ciki to son zuciya ne sun mai da wannan yadda man sun haifi jari ba su yadda cewar wannan ya amana ce a gare su da Allah ya ba su ba sun fita suna zaune ke fita ki je ki nemo mana ba na so mu ɗaure yaran kafa mu ce laifin iyaye ne ɗari bisa ɗari amma na san iyaye za su ɗabi kaso da yawa mafi girma a kai mm. to ga yaran da suka tsata za akan akan ba na so in faɗe shi direct amma wataƙila zan faɗa saboda mu ma ta wani fannin gara ka faɗa saboda mutane a gyara ke nufi a mm. gyara karuwa ta kan haifi wata ko wani da zaki ga malami ma na gari mm. yawa da yawa da dai eh, ko na gari ya haifi yawa ko na gari ya haifi in akwai wasu shekarun da ya kamata in ka kai ka san abin da yake mai kyau ma kanka ka san abin da yake bashi da kyau ma kanka shi muna so mu ce su waɗannan yaran ba mu da wani hujja da za mu yi amfani da shi mu ce ai sun kwashi kaso idan har ba su samu tarbiyya daga wajen iyayensu ba akwai yaran da da yawa ni namiji ne ma ike gaya min abin da ike gaya min cewa ike wai mamakin da ike shi baya aiki karatu ike amma duk abin da ya samu ya kai wa uwarsa maraya ne ice yana bakin ciki uwarsa bata taba zaune da shi ta ce wane ina kake samun wannan abin da kake min ba shi dai kawai ya matsayinsa na babba ya wa 'yan uwansa wallahi ɗa namiji ne ike min wannan ice that means kenan idan mugun hali nake ma shi kenan to ni abin da nake eh, bayarwa idan har ka fito daga cikin iyaye masu wannan abin mm. kai ka rufa kanka asiri ya mace budurwa tana da lokacinta ta rufa wa kanta asiri kar ta biye wa zancen bukatun iyayenta na wannan mm. ko me za su yi ko da za su yi mata baki ko ta nuna musu su nuna mata sun haifi wannan haihuwa Allah wadai da ake cewa mm. ita in ta san ta kare mutuncinta ta yi kokari ta kare mutuncinta saboda mace idan ta riga ta lalata rayuwarta tana wannan wallahi ta gama lada kullum ina tambaya na taba tambaya kwanaki da suka wuce wai miye wannan kare mutuncin da ake cewa kare mutunci shine yarinya ta san kanta mun sake dawa <laughs> kan <laughs> kan zancen bahar ba <laughs> mun kasar da zankanta bari mu sake zuwa hutu a zango na biyu muka dawo Allah ya so sai mu dora masu kallo za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo Allah ya so shirin zai dora a dakace mu masu kallo barkanmu da dawowa idan yanzu kika riske mu muna tsaka da tattaunawa tare da hajiya bahijja usman da kuma hajiya umul muhammad a daidai wannan zango zan sake hada ku da su a karo na ukun allah so domin mu ɗora hajiya bahijja na tafi a kanki amma barin dawo akan hajiya umul hajiya kin ji magangara gangara ta tafiya mu tana ta dauko gangara mm. to amma duk da gaskiya zaki ga yaran sun yi yawa a social media kina gani kin san ba tarbiyya ba ilimi ba hankali kuma ba kwaba ba na gaba da su zan sake nanata abin da na nanata shiga su waɗannan matasan 'yan matan miye makomar su kike gani menene wannan ƙarshen lalacewan da za a ce mace ta yi kamar dai daidai abin da na faɗa idan yaran na suna da laifi goma wallahi iyayen suna da ishirin hajiya aisha dalili kuwa ni na ga uwa da ta ce wa ni ba zan siya miki kayan sallah ba tunda kina da saurayi samarin ki shi zai miki kayan sallah samarin nan dai ba rana aka samu su ba ba fitowa ya zo ya nemi auren ah, ta aka bashi ba to wannan ba uwar kenan ta saita yarinya akan hanya ba mm. sannan ni na ga yaro da yake harkan yawo mm. ya samu munanan kudade masu zafi wallahi mahaifinsa ya ce wa mahaifiyarsa idan kika karbi naira goma a cikin kudin wani bakin aurenki to kin kaga har yanzu dai akwai nagari kin fahimce ni ko to saboda haka wayannan yaran abin da ke damun su yanzu mu na yanzu na zamanin nan mm. kin ga na farko kwaɗayi mm. na biyu irin kyale-kyalen nan ta ganta da wani babban waya shine wanda yawwa wannan ya dauke ta wannan ya dauke ta to wata ma tana da motar amma layin su ko motar ma ta shiga ki fahimce ni ko ire-iren wa'annan abubuwa shi yake jan ra'ayin 'ya'yan sannan kuma abu mafi muni shine kawaye eh. kawaye suna taka rawa a cikin irin wannan rayuwar hakan nan mm. ki fahimce ni ko sannan wannan social media din kowa kin san me kudi ne a social media yana kai kowa mai kuɗi ne filtan nan kowa ta sai yana kai yara da yawa saboda haka wannan rayuwar da ke da kawai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina ga haka zamu ta tafiya kenan Allah ya kawo mana mafita a'a hajiya bai jiya so ba sai dai kawai cewa Allah yanzu wannan din da muke <laughs> wannan fadakar wanda muke yi eh shi ma wani mafita zai iya kawo mafita ga wasu mm. saboda ita ya mu ita tana da expiring date Allah kuma magana da expire yanzu aje bai jikin yadda kin expire wani abu ki a no no wallahi to a ce ai dai tsaya ki ji kina da yaya eh, manya yan eh, mata eh, ko Allah ya sa baban su ya rasu mm. kina kina da kasuwancin ki mm. kina zanne da kafafuwan ki mm. kina mace ne da kika san kanki ga shari kike fadakarwa to yanzu sai a ce kin expire expire da ake faɗi <laughs> shi da ita mace tana da lokacin da take kan ganiyanta ta ta eh. tana da lokacin da take kan ganiyanta wannan tambaya amma zan yi tsaya ki ji mace tana da lokacin da take kan ganiyanta ki gane in kuruciya ne in kyau ne tana da wannan lokacin da abun zai zo ya gushe ana ana taki ga ana ta warwasa kin gane ko zai zo ya wuce ya gushe to shine expiring date ɗinta Haja uwa ban kin ce ko kina aya zo mace ta wannan expiring date ɗin da ta yi na mace mm. akwai yarinyar da na sani kamar a kanta muke irin wannan abu tattaunawa mm. yarinya ce mai kyau mm. mai zati mm. mai sura da duk inda ta kai mace ta kai wallahi ko mace ce ke sai kin kalle ta na rantse miki da Allah kwanaki da ta zo gidana ban gane ta ba da daddare ba wuta Allah sai ta ce mun wance ce sai ta ce kai ta ce an taba ba baki gane ni ba abinda na fara gaya mata na ce Allah ya tsine wa bariki bariki ta yi kenan ai gaba ɗaya ma ta tafi gida sai ta tafi ta wata ɗaya wata uku ba ta gida sai ta dawo duk wannan abin da kika sani ba dawowan ai shi ta bakin ya mole nan na ce ta yi expire ba <laughs> ba ta yi expire ba kina ji to barki ji tace hakoranta ne suka zube guda hmm. bibi a nan wata to yaki to yanzu wayanda da suke daukan tan ba za su da mun akwai yan yara da suka tashi ba su da daraja a idon su ai wallahi ai ita mace in tana son ta daraja kanta to ta rike mace ta kanta ta rike mutuncinta ta rike wuta akan duk wani abin duniya ta rike wuta wallahi ina sake faɗa shi da mace za ta yi yawo tsirara ah. wallahi ba hujja bane na ta je ta yi ba wallahi wallahi ko kuma su iyaye mu dawo kansu iyaye gaskiya wallahi yaran nan da gaske ne wani lokaci batar da basu san ma me suke yi ba to yaro in kika zaunar da su kina magana to zaki san mace bata yarinya bata ma san me take ciki to yaro ya tashi amma kuma wani yana yi ne da ya faranta ma iyayen rai kwarai kuma zaki ji suna magana na cewa eh, su suna kyautata iyayensu kuma kin san wani abu da ikon Allah shine nake ga miki wani abu da ikon Allah sai ya ta sa musu abin eh. sai ga abin yana ta tafiya iyaye na gari in iyaye na gari ne Allah ya miki albarka Allah ya miki to yanzu ya hukuncin wannan to idan iyaye na gari ne saboda Allah idan iyaye na gari ne uwa ta gari mm. ko uba na gari zai iya aiken yarsa ta je ta lalata rayuwarsa don shi ya rayu ai ba zai yi ba ai ai tsakanin ma kenan da hisabi fa tunda akwai akwai hisabi tsakanin iyaye da yara gaskiya an haka saboda mafiya yawan kamar da annabi ya faɗa ya sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan lalacewan yaya wallahi daga wurin iyaye ne gaskiya ne saboda kin ga akwai wani yaro ba na manta wata shekara ya dauko irin rashin ji haka mm. sai fara irin wakan hip hop din nan mm. wallahi da uban shi ya tashi ya tsaya uban ne fa ya tashi ya tsaya ya ce wallahi jininsa ba zai waka ba kuma haka ya rusuna ya haƙura ya zo bi inda uban yake so. Aja bana so mu yi magana mu ce waka ko a wai misali nake eh in dai abin da iyayen ya ba ta so. eh to ai yaro ya dauko abu mm, in dai mai kyau ne sana'a ce sai ka tallafa sana'a ce kin gane amma idan ya ra'ayi mm. ko wani iyaye da ra'ayi su ma kuma yaran akwai yaran kuma suna da nasu ra'ayi to idan uba na gari ne misali ko uwa ta gari ne kika ga yake ta dauko irin wannan layar yau ki ganta da babban waya gobe ki ganta da lesi jibi ki ganta da sabuwar atamfa gata ki ganta da jallabiya me kike sayarwa maganan Allah ko ba mu gaskiya ba ne haƙƙi ne fa akan mu iyaye haƙƙi ne akan mu iyaye mu tsaya akan tarbiyyar ƴaƴanmu saboda kiwo Allah ya bamu kuma kin san me wallahi alhaji bai ba wai wannan ingiza abin zan yi ba kin eh. san dan wani bincike da nayi kwanaki mm. su wa'annan da kike faɗa mm. in Allah ya ga dama sai kika daga baya rayuwa ta zo ta yi mm. kyau ta yi kyau yanda ake so kin gani inda suka realizing Allah Aisha abin da ake so idan kana saban Allah kana izgili kana nuna duniya ai kai ba to shine abin tsoron mm. amma duk saban da za ka a bacin rai a tunanin iyayenka suna cikin wahala mai bi irin wannan kana so ka fitar da amma ranka ba so amma kina ga shi hujja ne shi ne mafaka ba hujja la datal mahaluki ba sai hujja babu biyayya ga wani halitta dan ka faranta wani ba za ka saba ubangijinka ba wannan ba hujja bane to yanzu ya za a yi mai amma yanzu mu da mafita dai iyaye za a kira ai rahamar Allah tana da yawa gaskiya ne to yanzu muna so mu ce yaran nan ba su da laifi suna da shi yara suna da laifi iyaye ma suna da mm, laifi su ne masu yawan kaso mafi amma mafi kasan laifin girman laifin gaskiya daga wurin iyaye ne to ya kike ga haja bai jami mafita ni abin da nake gani ya kamata iyaye su dinga tunanin yadda iyayensu ba su ja musu abin kunya ba da daɗi ba daɗi iyaye suka haƙura suka mm-hmm. aurar da su suka yi mm-hmm. rayuwa mai kyau su ma su tunani su wa 'ya'yansu wannan kin san sau da dama wanda na wata kusa kusa da ni bana so ta gani ta ga kamar na sharing story ta mm. ne da na tambaye ta wannan na ce hajiya ita fa mace kaza ta ce aisha wai mu da muka kai budurcin namu gidajen mazajen mu mu yi mana gaskiya ne gaskiya ne a'a ba gaskiya ba ne ta faɗa ba faɗa kawai ta yi kin gane ta ce mi ya mana gashi nan ya zai ai to mutuncin eh, eh, mutuncin iyayen ta ah, namiji miji baya taba ganin eh, daina ganin mutuncin ko ya daina ganin mutuncin ta wata ke da halayen ta marasa kyau misali mm. ai akwai halayen mara kyau kin gane da zai sa mace duk abin da take da shi ba ko me ya watse a gaban amma dai akwai wannan mutuncin na nan yana cewa ya auri first wife ɗinsa ta gama abu zaria mm. shi yana masters lokacin mm. ice amma abin ya rabu da ita tuni 'ya'yansu uku ya daɗe da rabuwa da ita over 20 mm. years da rabuwa da ita amma yana cewa yana respecting ɗinta mm-hmm. ya same ta bajin mm-hmm. kullum ya tashi yana faɗa ta gama university to ai kuma na ya danganta da sa'ar namiji da ka samu a rayuwa kin gane kawai mu mai mata kin gane ba wasan kankin da kike fara shi wannan girman kan da ya kamata mace ta yi ta yi shi wajen kamun kanta kama kanta yawa kada mace ta zama irin ta mai da kanta kamar tinkiya mm, mm, ko ina akwai ta kin gane mm. bakinta bai da linzami mace wallahi ita isa sace. hajiya wallahi za su kwan da mari da ma wancan baya lokacin ya kare ana ta tiktok ana ta buga mun ƙararrawa lokacin ya kare muna matukar godiya da lokacin ku hajiya bai na gode kwarai hajiya umu mm. yaushe za ki koma lagos iko kina nan tukunna mm, ga sarauta kala kala ba mu ma taɓo babun ba sai wani lokacin allah kai masu kallo lokacin ya riga da ya kare zance sai wani makon allah ya so in kunne ya ji jiki ya tsayar da fata abu da muka tattauna zai yi tasiri a zukatanmu a shalawar suna na ma'asala Jama'a barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan zaure na mushakata inda babban bakonmu a yau bako ba bako ba dan cikin gida mai daukan mana sauti rangadadau na cikin shirin gari ya waye da shi za mu kasance da yardar ubangiji shi zai nishadantar da mu bayan ya nishadantar da mu za mu tattauna tare da shi idan mun gama tattaunawa tare da shi akwai challenge da za mu yi tare da shi friday barka da shigo yawa barka da warhaka ya gida lafiya kalo da wani waka ka shigo mana wakan christmas zan fara da shi wakoki biyu ne ɗayan yabo amma zan fara da na christmas ok yanzu ne za ka fara christmas to muna sauraron ka muna kallon ka yawa na gode bismillah Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah. Hosanna, oh Hosanna, Hallelujah, Hallelujah. Eh, eh. Shehuna sun zo daga gabas, Shehu na sunzo, da kyautarsu, Sunzo zo su gaida sarki. eh eh eh Sunzo zo su gaida sarki mun eh bursuna eh bai girma kai ne mai girma mai girma mun raira kai ne mai girma shugaba na shugaba mm, shugaba shugaba shugaba Christmas yazo, yazo yazo, Christmas yazo, lele yazo, Christmas yazo, Christmas yazo, go on and burn down. Christmas yazo, Christmas yazo, Christmas yazo, hey yazo, Christmas yazo, lele yazo, go on and burn down. Christmas yazo, lele yazo, Christmas yazo, Christmas yazo, yazo, yazo go on and burn down. Christmas yazo. Christmas shadow Hallelujah Christmas shadow Hallelujah Kowa na murna Yabo yabo Shi zamu yi Wakar yabo Shi zamu rera maka Mai girma Kai ne mai girma Mai tsarki Kowa da kowa Ya zo mu rera wakar yabo kowa da kowa ku zo mu yi sowa ta murna maza da mata yara da manya kowa da kowa haya haya haya haya haya Christmas yazo yazo yazo Christmas yazo lele yazo Christmas yazo Christmas yazo kowa na murna Christmas yazo Christmas yazo Christmas yazo hey yazo Christmas yazo lele yazo kowa na murna Christmas yazo lele yazo Christmas yazo Christmas yazo Christmas yazo yazo yazo. rawa? Kai ya, da maka liki. Amma kai kai kiɗan nan? Ko kuma kawai instrumental ne kawai ka ɗauko ka hau? Eh, an turo mu. Ok, an turo maka. Sai na yi voice na mix da. Ok, barkan ka sani da aiki. Ta biyun fa. Yabo. Bismillah. Ha ha ha ha ha. barka barka barka babban bako yawa kai mana wakan christmas gashi eh. kuma kai mana wakan yawa Allah ya barka da zuwa yawa lafiya ya aiki lafiya kowa na lafiya madalla am friday ka kai tsawon shekara nawa kana wakan christmas a wannan dandalin sannan kuma wasu mutane sukan ce kullum kana yin salo ɗaya duk shekara idan ta zo waƙoƙinka da kake yi salo ɗaya kake nesa A'a ba salo ɗaya ba. Mm. ina, yin reggae, ina makosa, ina R&B, ina afro pop. Duka, ba wanda ba ka yi. Am menene Christmas kuma me yasa am ake ake yin shagulgula a lokacin Christmas? Ai lokaci ne da, aka haifi Almasihu mm. Yesu. Mm. So shi yasa ake haɗuwa eh. dan a tuna rana kamar yadda ake yin birthday dai. za a haɗu a dafa abinci a kira yan wayan kanawa a yi zumunci kin gane duka a sa kaya ana farin ciki eh, an kamar yanzu kai da kake kano idan lokacin christmas yayi kana kamar tafiya ƙauye ne kai ma ka ce bari ka tafi ƙauye ka je ka yi bikin christmas a can ko kuma a nan kake eh a ina tafiya kai ai baki sani ba eh. ai akwai wanda za ki samu akwai wanda mai yiwuwa sun kajima ba baka gansu ba to idan ka je gida za ka je ka gansu maybe wani ma tun kuna ƙanana ma kuka rabu kina zuwa gida ga sai ku zumunci sai ku yi eh. zumunci ku gaida juna ku yi kokari ku san inda suke eh. za ka iya kiran kanka a matsayin mai kwarewa wajen ɗaukar sauti Eh, shi yasa ake kira na. Ake kiranka ka faɗa. A sun sani yayi. <laughs> kiran kiranka da kuma faɗa sunan ne. Eh gaskiya na son sauti sosai. Kana son sauti sosai. Eh kuma na sauti sosai. Kuma ina ma da kayan sauti ma banda na gudan aiki ina da nawa. Kana da naka na eh, kanka. Um, eh, menene kwarewa take me kwarewa take nufi a wajenka? Kwarewa shine abin da kake so mm. kuma kana yi. kuma kana yin sa da, da kana, kana biyan bukatan mutane da abin da kake yi kuma mutane suna jin daɗin abin da kake yi kaga ka kwarya kai ke tabbas sosai um, akwai iyali ko babu ah, suna ana browsing kawai ana browsing eh, wata iri yadda kalan mace kake so eh gaskiya ba ba na so mace mai jiki a'a irin baka san irin ba ah, na so mai jiki siriri ya eh, walwala budurwa eh, amma ba mai ba fa <laughs> wasu suka ce dama ai farar mace ko mai ya ce kai ba irin da kake so ah, ah, kai za ta kai ni kabari na da wuri ai <laughs> har ya um, wani irin albishir za ka faɗa mana ni da masu kallon mu um, a watan christmas ɗin da ta zagayo eh gaskiya ina albishin da nake da shi shine ah, fata nake za mu zauna lafiya mm-hmm. zaman lafiya Mm. ya fi zama ɗin sosai har yanzu akan samu rikicin addinai tsakanin a um, wasu yankuna a Nigeria mm. um, wani irin kira za ka yi um, wani irin akan zaman lafiya da respectin ɗin addinai a tsakanin addinai guda biyun nan eh, gaskiya addini eh, kowa yana da nashi fahimtar da kuma ban gaskiya abinda kai ka ba da gaskiya da abinda kake bautawa wanda kake bautawa yanzu wannan wani shi ga abin da ya ba da gaskiya da shi ni kuma abin da na ba da gaskiya da shi daban so dukanmu muna kokarin mu samu shigan aljanna ne yawa saboda haka kowa fata yake na haka yana da kyau ka respecting ka respecting addinin mutum ko me yake in ma za ka masa wa'azi ne akwai hanyar da za ka bi da bare sa ya bata rai ba misalawa eh, za ka yi wa mutum wa'azi ka yi talla addinin ka is good amma tashi hankali ai tashi hankalin ma zai hana ka gaya wani abin da ke eh, cikin eh, ɗinka wani irin abu ne wanda ya faru da kai a rayuwanka wanda ba za ka taɓa mantawa ba na ɓacin rai wanda kamar misali yanzu idan na ce kaɗan faɗa mana kaɗan daga cikin abu aka ji irin yanzu ma kamar ranka ya ɗan ɓaci kaɗan taimaka ka gaya mana kaɗan daga eh, ciki gaskiya akwai abubuwa da yawa amma abu ɗaya ne da yake damuna mm. saboda mahaifiyata ta rasu kuma lokacin da ta rasu ba ni da ƙarfi, ta ci moriyata ba. So shi ne abin da yana damuna sosai. abin da eh, ciwo irin an yi hustling, eh, an yi kaza, an yi kaza. Yanzu ne lokacin da za ta ji daɗi na. Yanzu ne lokacin da ya kamata ta ji eh. daɗi. To amma ina tunanin ko matan da zan aura ko zan tana za ta ji daɗi to ƴaƴanka mana ai za su ji daɗi iya ita za ta fara kamun su ita za ta fara kamun su amma kuma eh. nan kusa ne za ka yi auren ko kuma za ka ɗan ja lokaci tukuna fa kamar ya tukuna ha ba ka fa girma a bayan christmas zan aure bayan christmas za ka yi eh. aure wani ƙasa kake so ka je idan ka samu dama ha ina so america ah ka je ka haɗu da su eh, rick ross su rihanna jan ga gidan yakubu akwai ana kiran shi jacob eh je ga <laughs> na fahimta ka kai shekara nawa kana lokacin da ka fara san kana dan shekara nawa ka fara ah kin san abun abun na fara daga coci na fara san daga nan ne sai sai tunna tunna tunna eh, eh, ss1 mm. na fara eh na fara so nan ne nawa waka ina sound na waka ina sound sai daga nan ne sai muka fara fim a gida a bindire. eh muka fara fim akwai wani marigayi wanda ya kamar irin daga su bangaren su kwaya ko eh, da kwaya akwai zumuntan maza eh, a wadda can <laughs> da suka yare da so daga nan na fara sautin nawa ka sai daga ba sai muka fara fim eh da marigayi mark b wasu sun waye shi so da muka fara fim muna fim muna fim sai daga nan ne sai aka kuma eh, wani shawara katse kama lokaci yana ta kallon mu shawara a takaice kaɗan ba mu shawara eh, kaman akwai matasa da dama waɗanda suke cikin sana'anka ya eh. kamata kaman abu ka basu shawara da kuma waɗanda suke da sha'awan su shiga harka eh gaskiya waɗanda suke music karka dogara da music kawai ya kamata akwai wani yaro na tuna ma yana aski yana music sai an jima sai ya bar yana so ya bar askin da yake wanda kuma ba daidai ba ne eh. gane askin nan ne zai ta bashi kuɗin da zai na zuwa studio saboda yanzu zaka je studio yanzu ka sami kiɗa mai kyau sai ka biya kamar ɗari da wani abu to in baka sana'a yana zaka samu kuɗi so a samu sana'a ana yi ana hadawa da music din To yanzu kana ji akwai challenge da muke yi duk bakon da ya zo muna yin challenge da shi to zan dan yi challenge da kai amma ina fatan. Eh yanzu ni ma bako ne kenan. To bako ba bako ba. Ba za a dan birni ba. Wasu ba su san ka ba. Yanzu dai za mu je ga. Eh, ba za a bar ni ba kawai mu manta da wancan. <laughs> A ba za a baka ka manta da wancan ba. ke da mu je. Ba damuwa. Mm. To masu kallon mu ga shirinmu da za mu fara wato challenge yanzu fa za mu fara challenge din na san kuma za ku ji daɗin wannan challenge din Allah ubangiji ya babu sa'a. Amin amin. Za ka iya amma eh. kana da iskan baki sosai. Akwai a da na ciki daga ciki na. Daga ok to shi ke dan shi wannan challenge din fa na iskan baki ne. Iskan baki za a jaraba. Ka hura da karfin ka na bara. <laughs> <laughs> To masu kallon mu ni na ce zan yi challenging din Friday. Friday ya ce zai yi challenging dina. To ku biyo mu a cikin challenge din ku ga waye zai yi winning. Friday ka shirya? Na shirya sosai. Bismillah. Eh. Yanda shi wannan abin yake eh. yanzu ni zan fara. Eh. Idan na yi in ya sai ka ga kai ma sai kai. Bismillah rahman rahim. <laughs> Bismillah Allah. <laughs> oh oh na faɗi kin bata mhm. saura kai hura zan yi zuwa wannan kofin ko yadda ka gana yi ai dama na ce maka abun eh, fa karin ba da maza ta a a kin gani ba kai an yi dama baka iya wannan abun ba a ibin eh, taba gani ba ta shi kenan a a saura ne Allah ka bani sa'a <laughs> eh ku daina wasa da maza fa ai na ni din wa ka sa shi a da a na biyu a na biyun ko eh. ai kai daga ka wuce wannan stage din anya ba zan maka wani kaman baki kawai nake anya ba zan maka wani dan na karshe ne fa yanzu ai shi ne nace dan su kawai a nan <laughs> ah, ah, kowa <laughs> kallo in na riga na ci ah, a kawai kisa Allah kina na fi daya ahab ahab harkan nan akwai maza maza yawa muna tare ko kai da ƙarfi fa eh! ka faɗi <laughs> ka faɗi ƙarai to to to to to a wanne ne eh ƙarai ah, Allah ya baka sa'a ah! Ah. duk da dai ka yi kayoyi ne ka tafa mun kanka yawwa ni ma ka dan tafa mun eh so kin kokari gaskiya mun gode sosai ga kyautan da arewa 24 ta ce na baka ana ah, da kyauta eh. to wannan in ce maka merry christmas eh ah, za mu raba da su ba ni kadai zan to shi kenan da kai da su mutanen naka eh. wannan shine kyautan da aka na je gida christmas sai mu raba da su eh godiya nake arewa 24 muna godiya Allah mai da kai gida lafiya. To masu kallon mu abin da ya sauka kenan a wannan zango na mu shakata. Sai mun sake kasancewa tare da ku a wani makon da yardar Ubangiji. Sai an jima. Urwa. Haka yake nan. Allah ka yi mu ta Allah ta shi mu I want to make it to cry but I hold myself. Ai wallahi abin ko sai ka je in the matter suke haihuwa za ka sha Allah. I'm tired, Shasta. You should not be too emotional on air. I say you say you should not be too emotional.